Welcome to the Jella Hausa Novel. Please, duk sabbin zuwa channel da su danna mana subscribe, sannan su danna alamar karkawar sanarwa. Tulla, barka mu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na taskar masoya, idan muke karanta muku littafin mutuncin ya mace, wallafar Hafsat Hafnan da Zainab Cibadu. A can jihar Bauchi zaune yake a kan tabarmar kaba duk abin duniya ya gama isarsa share zufar da ke kwaranyo masa ya yi daga saman kansa cikin yanayi na damuwa ya danna wayar da ke hannunsa wadda ko murfi babu ya ga sai a lokacin goma na safe ta yi kallon kwanon kokon da ke gabansa ya yi duk sai ya ji bakinsa san babu ɗanɗano a cikinsa miƙewa ya jiki babu kwari ya fita ko matarsa bai sanarwa fitar tasa ba a daidaita tsawonsa da ke waje shigo da shi cikin kewayen fale-falen da ya saka ya gidan nasa ya faka sannan ya fito wanda hakan ya yi daidai da fitowar salamata daga ɗaki cikin damuwa ta dube shi sannan ta kalli kwanan kunin ta gabe taɓa ba kamar za ta yi kuka ta ce haba baban ikilima don allah haba baban ikilima amma ya kamata a ce ko da kunin nan ka sha tun da yau shi kaɗai muka tashi da shi a gidan nan ajiyar zuciya ya sauke sannan ya ce wallahi ba zan iya saka komai a bakina ba muddin yau din nan ban je na sauke nauyin da ke kaina ba wallahi salamatu kullum na kwanta a maganar yarinyar nan da ta mazan da na ɗauka a babur ɗina ce take min yawo a kwanyar kaina ina ji a jikina cewar kamar akwai ɗaurin da ke jira na don na kwance shi To ban ita taka ba, amma kana da kuɗin motar da zaka tafi azaran da shi? Salamatu ta yi masa tambayar tana kallonsa. Shiru ya yi mata hakan yasa ta fahimci babu kuɗin. Komawa ta yi ɗaki ta ɗauko masa dubu ɗayar da aka kawo mata kuɗin wankau ɗin da take yi ta miƙa masa ta ce ga wannan ka yi amfani da shi Ubangiji ya baka nasara akan abin da kake ƙoƙarin aikatawa na alkhairi. Ajiyar zuciya ya sauke tare da faɗin Allah ya yi miki albarka salamatu. Daga haka ya juya ya yi waje. Bai ɗauki lokaci mai tsayi ba cikin ikon Allah ya iso cikin garin Azare zama ya yi daga bakin wani karamin masallaci ya zaro wayarsa tare da gyara zaman kyauren da ya rike batar ɗin wayar cikin dabara ya shiga kan maimarin wayar ya danna wani abu tare da karawa a kunnensa babu jimawa ya miƙe fuskarsa ɗauke da fara'a ya fara tambayar gidan muktar azare. san bai sha wata wahala ba ya gane gidan sai dai kafin ya ƙaraso gidan ya ga jama'a maƙila ƙofar gidan alamar akwai wani shagali da ake yi sosai gidan ya kace me da jama'a ciki ko har da alhaji muhammad gamawa wato mahaifin suleiman da shi kansa suleiman din can na hango muktar shi ma ya sha shaddar sa abin ba a cewa komai a bangaren su maman shalele ita ma sosai take farin ciki saboda auren ɗiyarta sumayya ko ina dai jama'a ne abin sai san barka tun wayewar garin yau sumayya ke fama da faduwar gaba ta rasa dalilin faruwar hakan haka har lokacin ɗaurin aure ya gabato babashak da ke zaune a kan babbar tabarma sai murmushi yake yi wanda inda zaka leƙa zuciyarsa a cike yake dam da fargaba bani bani yakan kalli agogo har lokacin da aka rubuta a jikin katin ya wuce amma shiru babu fu'ad babu mahaifinsa tun abin baya damunsa har hakan ya nuna a saman fuskarsa muntasar da ke gefensa ne ya kalli baba shek ya saki wani irin murmushi a zuciyarsa ya ce yanzu wasan zai fara muddin ina raye ba zan taɓa bari ki yi aure ba sumayya tun da na ɗanɗani zumarki ba zan taɓa bari wani ya aure ki ba sai dai ki zama karuwata. wayar baba shak ce ta fara dan kara don haka ya mika wa imran da ke gefensa ya ce ka je ta can inda babu jama'a ka amsa na ga bakuwar lamba ce saboda hayaniyar mutane karba imran ya yi tare da barin gurin ya amsa kiran ko sallamar da ya ba amsa ba daga ɗaya ɓangaren aka ce ka ci amanar amintar da na yi da kai muktar azare ashe ɗiyarka karuwa ce amma saboda zalunci shine zaka munafince ni ka aura wa ɗana To ni ina so ka sani, wallahi muddin ne na auri Fu'ad ba zai auri Sumayya ba, rewa Imran ya yi a tsaye nan take wasu zafafan hawaye suka fara zubo masa ba tare da ya iya furta ko da kalma ɗaya ba juyawa ya da sauri ya nufi inda baba shek yake zaune suna haɗa ido gabansa ya faɗi saboda hawayen da ya gani a saman fuskar imran bakin imran na wani irin rawa ya ce baba wani irin kuka ya rushe da shi da ya sa jinin baba shek ya fara barazanar hawa muntasar da ke gefe wani irin kila smile ya saki tare da cewa wasa farin girki da tijo ai baka ga komai ba ma tukunna wallahi tunda ka bari ka haifi tun da ka bari ka haifi ‘ya’irin sumayya mai tarin albarkatu ai ka gama ban kwana da kwanciyar hankali ni muntasir ni ne zan ci gaba da kasancewa da sumayya har sai ta haifa min ‘ya'ya da cikinta sannan zan ɗauki ɗan na ɗora maka shi a saman cinyarka a matsayin jika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un faɗar irin halin da shek ya samu kansa a ciki abu ne mawuyaci domin ko baba shek zai iya cewa wannan ranar ita ce mafi munin rana da ya taba gani a rayuwarsa a haka taron jama'ar ya watse kowa da abin da yake ayyanawa a ransa lokacin da labarin fasa auren sumayya ya shigo cikin gida ba karamin kaduwa maman shalela ta yi ba wani irin jiri ne ya kwashe ta a kankace mai tuni ta yanke jiki ta faɗi babban abin da zai bawa mai sauraro mamaki shine ko kwayar hawaye bata zubo daga idanuwan sumayya ba dan dama ta san hakan zai iya faruwa yaya basira ma sosai ta ji abin a ranta duk da haushin sumayyan da take ji kuwa umma kuwa ba za ka iya fahimtar komai daga yanayin fuskar ta ba bima ma daga kallon farko ba za ka taba iya karanta abin da ke ranta ba kamar uwarta hajiya maryam A wannan ranar haka zukata suka wuni cikin bakin ciki mara misaltuwa. Shin me yafi wannan bakin ciki da tozarci? A ce ranar daurin ka miji ya ce ya fasa. Me yasa tun a lokacin da ya ji labarin bai ce ya fasa aurenta ba, sai da suka bari aka tara jama'a. Wani hawaye ne mai zafin gaske ya dinga zubowa daga idanuwan maman Shalele. Hakan ya sa zuciyarta ta ƙara raunana. Daga hannayenta ta yi sama ta ce, "Ya Ubangiji, ka yi min komai a rayuwata." Haka kuma ka wadata da miji mafi nagarta a cikin al'umma. Allah ka bani ‘ya'ya guda biyu, sannan ka wadata min su da ilimin Alƙur'ani. Ya Ubangiji, me yasa kake min jarrabawa irin wannan mai wahalar jurewa? Da sauri ya fendi Farida ta rufe wa mama baki ta ce, Kulbadi atu, sam kar ki sake bari bakin ke irin wannan farcin bai cike da jahilci a cikinsa, kada ki manta fa kowane mumini yana da jarrabawar da Allah kan gwada masa imaninsa a kansa maza ki gaggauta yin istighfari kan farcin da kika yi zubar hawayen idanuwanta ne ya yawaita fiye da na farko bakinta na rawa ta ce astaghfirullah Allah ya Allah na tuba ka gafarta min ya ubangiji idan har wani laifin na yi maka Ya yasa kake jarabta na a kai? ina roƙonka ka gafarta min kuka ne ya ci ƙarfinta, a haka dai mutanen falon suka dinga bata baki a ɓangaren shek ma hakan ce ta kasance sai dai da yake shi namiji ne hakan ya sa bai kai ga faduwa a ƙasa ba amma bayyana irin halin da ya samu kansa a ciki abu ne mai matukar wahala yana ji yana gani haka jama'ar da ya tara suka watse ba tare da sun shaida auren diyar tasa ba zaune yake cikin babban falonsa gaba ɗaya abin duniya ya gama yi masa kanta a rai gefensa kuma alhaji muhammad gamawa ne sai kuma wani shakikin aminin baba shek ɗin mai suna mumtaz wanda ya zo tun daga ƙasar sudan Abu Mumtaz ya duba aminin nasa ya ce, "Hakika komai na rayuwa yana da muƙaddarinsa, kuma duk abin da Allah ya rubuta shine tabbatacce a rayuwar ɗan Adam. Don haka ka ƙaddara haka Ubangiji ya hukunta." ajiyar zuciya muhammad gamawa ya sauke tare da kallon baba sheik duka lokaci guda sannan ya ce babu shakka yadda da kaddara yana cikin jerin shika-shikan imani ba sai na tuna maka hakan ba fata na anan shine kada ka bari kuncin da ke cikin zuciyarka ya rinjayi imaninka kamar yadda waɗanda suka gafala daga rahamar Allah ke yi insha Allah komai zai yi daidai ya ƙare maganar yana mai ƙara masa ƙarfin gwiwa abu mumtaz bai sake cewa komai ba haka ma alhaji muhammad gamawa a haka duk suka watse suka bar shi yana mai fashewa da wani irin kuka wanda bai taɓa yin kamarsa ba hakan yake ji a zuciyarsa babu abin da ya kamata ya yi face kukan ko zai samu zuciyarsa ta yi sanyi a wannan rana baba shek ya yi kukan da bai taɓa yin kamarsa ba tun da ya zo duniya babban abin da yake ƙara ɗaga masa hankali shine sumayya wadda ya raina a matsayin shalelansa tsawon adadin shekarun haihuwarta ya so ta rayuwa so mafi tsanani haka zalika ya kyautata mata mafi girmar kyautatawa ya yi mata tarbiyya mafi inganci a rayuwarta amma me yasa gaba ɗayansa da ita da mutanen da ta yi mu'amala da su suka gaza fahimtar hakan wani sabon kukan ne ya fashe da shi a wannan ranar ko masallaci bai samu damar zuwa jan sallah ba saboda wani wahalallen zazzabi da ya masa rumfa a can bangaren lukuman kuwa yana can ne a garin ilorin sosai ya shiga kudurta mugayen abubuwan da zai aikata wa muntasir muddin tsautsai ya sake haɗa su Maman Iyaba da ke zaune a saman gajiyar kujerar tsugunu a tsakar gida ta shiga kwalawa lukman kira kamar za ta tashi gidan. Tsaki lukman ya saki a ransa ya ce, "Ta ya ma zan iya ci gaba da zama a wannan garin bala'in matar nan kaɗai ma ya ishe ni." Murya can ƙasa-ƙasa ya ce, "Ma ina zuwa." Ya faɗa hakan tare da fitowa yana ƙunƙuni. Doyar da ke tukunya sai uban turari take ta nuna masa tare da cewa ka duba min ita ta yi laushi kuwa ba dai ka dawo gida babu dalili ba za ka yi bayani ne idan ubanka ya dawo harara ya watsa mata a ransa ya ce ba matsala in dai zan samu abin da nake nema akan wancan matsiyacin wallahi zan jure murmushin gefen baki ya saki cike da mugun nufi ga abokin nasa ya ce Ina nan zuwa gare ka muntasar Muktar Azare, na rantse da Ubangijin Annabi Adamu sai na yi maka sabuwar kaciyar da duk ranar da ka buɗe idanuwanka ba za ka manta da ni ba. Wani shagen murmushi ya saki tare da watsa doyar a cikin turmi, ya fara kirɓarta kamar Allah ya aiko shi. A can azara kuwa a cikin halin kunci da bakin ciki uwa da uba suka kasance har na tsawon sati guda gaba ɗaya dangin maman shaliya da suka zo daga Yola a sanadin bikin ana kwana biyu da faruwar abin suka koma yafen da farida ce kawai ta yi saura ita ma saboda halin da badi'atin take ciki ne yasa bata bi su ba Farida kanwa ce ga mahaifiyar Sumayya wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya kuma ta kasance mace ce mai sani akan ilimi na addini a fagen ilimin nasara ma ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen faɗaɗa ta hakan yasa ta yi karatun digiri ɗinta na farko a bangaren lo sai dai har yanzu ba ta fara aiki ba tana dai aure ne a garin Abuja inda take auren Alhaji Aliyu Shamsuna shahararren ɗan kasuwan da ya yi fice a bangaren kasuwancin ƙasa da ƙasa yaro ɗaya ta haifa suna kiransa da Faruk wanda a shekaru ba zai wuce sa'in Imran ba. Su ce ta shigo ɗakin fuskarta ta yi yau, saboda rama. Daga idanuwa yafin da Farida ta yi ta kalle ta ta ce, "Ki je babban sto ki ɗauko min ƙaramar jarkar mai guda ɗaya zan ɗora abinci." Kanta na ƙasa ta ce, "To, tare da juyawa zuwa babban sto ɗin da ake zube kayan abinci." Kanta a ƙasa ta shiga tare da sunkuyawa ta ɗauki galan ɗin man tana ƙoƙarin mikewa ta ji muryar a saman kanta yana faɗin yaya kika ji fafatawar ta musumayya ɗagowa ta yi da sauri lokaci guda kuma ta gaggauta ɓoye tsoron da take tattare da shi duk da irin nauyin da kirjinta ya yi mata hakan bai hana ta murmusawa ba ta ce fafatawa ai kai zan tambaya ya ka ji a jikinka a sanadin fafatawa da sumayya muktar azare da alama ka manta raɗaɗin mikin da ke gefen idonka shi yasa har kake tambaya ta akan abin da ni ya kamata ni maka tambaya akai ko da alama mun tasir muktar azare yana gab da samun wata matsala a kunyar kansa sumayya ta faɗa hakan yayin da take rabawa ta gefensa ta fice ta bar shi a nan tsaye zuciyarsa na zafi wani irin bol ya yi da karamin buhun semovita ɗin da ke gabansa ya fice a matukar harzike tabbas dole ne ya canja salo a kan sumayya wallahi ba zai kyale ta ba har sai ya dawwamar da ita a cikin kuka da baƙin ciki daga nan har ƙarshen rayuwarta wannan shine alwashin da ya ɗaukar wa kansa a kanta kuma tabbas sai ya cika Tun da abin da ya faru, maman Shalele ta yi fushi mai tsananin gaske da Shek, shi ya sa ma ta daina zuwa inda yake, ko da a ce ita ce da girki, sosai abin ke yi wa Shek ciwo, amma kuma ya daure bai ɗauki wani mataki a kai ba, don shi kansa ba wani daɗin jikinsa yake ji ba. ummace ta shigo ɗakin sanye da wani rantsatsen leshi wanda ya amsa sunansa, a ƙasaice take takawa har ta iso tsakiyar ɗakin. Tare da dafa ƙugunta, irin cikin na Sumayya da ke gefen yafen da Farida ta ce, "Ke Sumayya, wancan uban tarin wanke-wanken da ke waje fa wane ne zai miki? Yau satin ki ɗaya kenan rabanki da aikin gida, don haka ki fito ki wuce, kar kuda ya gama biye mana kwanuka." tun da ta fara magana ko kallon ta maman shalele da ke kishin gyada bata yi ba don ita rayuwar ta sam bata iya hayaniya ba yafan da farida ce ta dube ta ce da alama ba kya fitowa tsakar gidan naku shi yasa kike tunanin sumayya ba ta aiki ko da alama duk abincin da ake kai miki daki kina cinyewa baki san wa ke dafawa ba ko idan har da wanda ya dace ya wanke kwanukan da ke waje to ba ce ba wata ba amma maganar sumayya duk ki ajiye ta a gefe don ita ma ba baiwa bace haifar ta aka yi yafen da ta kare maganar nan ta ce don har ga Allah wallahi ta gaji da halin wannan matar murmushi umma ta yi cike da rashin damuwa ta ce kwantar da hankalinki farida abin ba na da jijiyar wuya ba ne kafin nan bari in miki wani tuni mu a tsarin gidan nan duk wani aikin wahala na wadda ta gama watsar da mutuncinta a waje ne irin su mayya ba wai biba mutuniyar kirki ba tana kaiwa nan ta yi waje abinta saboda dama abin da ya kawo ta kenan ta yi tijara da cin mutunci gaba ɗayansu jikinsu ne ya yi sanyi ita kuwa mama banda kuka babu abin da take yi Shi kuwa mai a daidaita tun da ya zo garin nan yake bulayin zaman jiran fitowar shek amma har yau Allah bai sa sun haɗu ba har tsawon kwanaki bakwai, don haka ya miƙe jikinsa a mace. Tare da gyara zaman bakar ledar da ke makala a hammatarsa ya fara tafiya cikin yanayi na rashin cimma abin da ya kawo shi. Kamar daga sama ya ji an buɗe gate ɗin gidan shek da sauri ya juya don ganin wanda ke ƙoƙarin fitowa daga gidan. Wata matashiyar budurwa ce, don haka ya nufe da sauri yana faɗin baiwar Allah don Allah ɗan tsaya. kallon tsabbi ba ta dinga sa da shi tun kafin ya karaso inda take cikin yanayi na farin ciki ya ce don allah sallama za ki yi min da mai gidan idan yana nan harara ta watsa masa tare da yi masa wani kallo ta ce waye mai gidan da zan maka sallama da shi ajiyar zuciya ya sauke ba tare da ya dubi kallon wulakancin da take bin sa da shi ba ya ce malam muktar azare ka jira a nan ina zuwa ta faɗa tare da komawa cikin gida bata dire ko ina ba sai babban falon baba shek sallama ta yi tare da kallon baba shak da ke zaune yana nazarin wani littafi murmushi ta yi kaɗan sanan ta ce baba kana da bako dagowa ya kalle ta tare da gyara zaman farin gilashin da ke sa ya ce to ki ce ya shigo mana komawa ta yi da baya ta sanar da baban ikilima cewar an ce ya shigo a takaice ce mata na gode sannan ta yi masa iso zuwa babban falon ita kuma ta fito ta tafi inda za ta je da sallama ya shiga falon wanda sanyin esin da ke busawa ta yi masa maraba baba shak da ke zaune ya amsa masa da fara kwance a saman fuskarsa nan da nan kwarjininsa ya gama cika baban ikilima bayan sun gaisa baban ikilima ya dubi shak ya ce malam ni bako ne kuma na zo ne tun daga unguwar dutsen tanshi da ke cikin garin bauchi ya ce masha Allah barka da zuwa Baban Ikilima ya ce yau ka ya daɗe duk da cewar na daɗe da zuwa har tsawon kwanaki bakwai amma hakan bai sa na tafi ba saboda muhimmancin abin da na zo da shi. Rufe littafin da ke gabansa shak ya ce ina sauraron ka me ke tafa da kai. Baban Ikilima ya sake yin ƙasa da kansa ya ce ina fata kai ne Muktar Azare kuma mahaifin Sumayya. Wani irin bugawa kirjin shak ya a ransa kuwa ya ce Allah ya saba wani mugun abu ne ke shirin tasowa ba kuma. amma kuma a zahiri sai ya ce ni ne mahaifinta ina fatan dai lafiya ko baban ikilima ya ce eh to wani abu makamancin hakan ne amma san labarin bayan da kake zato ba ne warisa ya zaro daga aljihunsa wanda ko murfi babu ya fara dannawa har zuwa kan memory card ɗin da ke kan wayar sannan ya danna nan da nan muryar lukman ta fara tashi kamar haka sai dai kuma abin takaici wayar ta ɗauke duk inda ya so ya kunna ta amma sai abin ya ci tura kallon sa shek yayi da diradiran idanuwansa zai yi magana kiran waya daga abu mumtaz ya shigo masa dole ta sa shek ya miƙe don wayar na buƙatar sirri shek na fita muntasar da ke makale a jikin kofar ya fito yana bin baban ikilima da wani irin mugun kallo wanda ya sa shi shan jinin jikinsa tun shigowar baban ikilima cikin gidan muntasar ya hange shi ta window ya ji yana zargin sa aiko bisa ga mamakinsa sai gashi tunaninsa ya yi daidai da zargin nasa don haka ya zaro wani farin hankici daga aljihun gaban rigarsa ya nufe shi gadangadan ya sheƙa masa nan da nan ko ya bingire a gurin da bacci ja da baya yi da sauri da ya ji tafiyar shek don haka ya maze kamar ba shi ba ya ce baba me ya kawo wannan mahaukacin nan gurin gaskiya dai ya kamata a fita da shi tun kafin ya farka a nan mu shiga uku cike da mamaki baba shek ya ce ikon Allah yanzu fa na bar shi lafiya kalau ashe mahaukaci ne ban sani ba to amma abin da matukar daure kai yake ko menene yake kokarin nuna min a warisa shine ban sani ba ya kunna take nan sai ga kiran Abu Mumtaz ya shigo anya wannan ɗin mahaukaci ne kuwa don ƙoƙarin yi min magana yake a kan sumayya kuma ni ban ga alamun rashin hankali a tattare da shi ba illa tsoro zuciyar muntasir na bugawa ya ce baba wallahi ka yarda da ni mahaukaci ne haka za ka gan shi tamkar mai hankali amma allah ya rage wa aya zaƙinta ni na san shi sosai tun da daɗewa kai ne dai baka taɓa sa ba sai a yau yanzu idan ka bibiya shirmansa ne kawai ya zo zai yi maka shine ya bingire da bacci Baba Shek ya girgiza kai yana mai jimanta al'amarin ya ce, To Allah ya kyauta, yanzu dai ka yi maza ka fitar da shi waje, sannan ka ce da matan gidan da ku kanku ‘ya'yan ina son ganin ku duka. Yauwa ga ma Imran nan bari ya taya ka da isar da saƙon. Muntasir ya cicciɓi baban ikilima da ke sharar baccinsa hankali kwance har da munshari. Baba kuma ya bawa Imran saƙon zuwa cikin gida. Baba kuma ya baiwa Imran saƙo zuwa cikin gida, Muntasir ya kwashe kusan mintuna 20 kafin ya dawo, kuma Allah ne kaɗai ya san inda ya kai baban Ikilima. ya dai faɗo gidan ne a hargitse ya tarattani kowa ya hallara shi kawai ake jira kowa sai tambayarsa yake yi ya na ganka hargitse inda inda ya fara yi yana so sake ya alamar rashin gaskiya ya ce wallahi wani mahaukaci ne ya shigo gidan nan shi ne ya bani wahala daukan sa nayi har can babban titi dan a wurin na saba ganin sa sai ikon Allah ake ta faɗi baba shak ya gyara murya ya ce yauwa dama kai kaɗai ka rage da ake jira don ya zama lallai ya kasance babban yaya yana kusa da shaidar auren 'yar uwarsa. Ko da yake wannan tsohon zance ne nake maka, kamata ya yi in damƙa maka sadakinta a hannunka, washe haƙora ya yana faɗin kai masha Allah, yaushe Habiban ta yi miji. Har ana maganar sadaki ba mu sani ba, ya ce a'a fa ba fa Habiba nake nufi ba. Baba Shak ya furta yana kallonsa, wani irin bugawa zuciyarsa ta yi ya ce, To wa kake nufi baba? Baba ya ce, Habiba ce kaɗai ƙanwarka, to ni Sumayya nake nufi, a wannan ranar da Allah ya kaddari cewar Fu'ad ba mijin aurenta ba ne, cikin ƙanƙanin lokaci kuma ya yi mata sauyi da mafi alkhairi. Ya zaɓi nagartaccen namiji a cikin wannan taron ya musanya mata da shi, abin nufi a nan shine bayan shi mahaifin Fuad mai girma gwamna ya yi ƙoƙarin kunyatar da ni sai Allah ya ce ba zai bari in ji wannan kunyar ba mahaifin yaron nan ɗalibi na da ke kawo min ziyara lokaci bayan lokaci wato Suleiman Gamawa mahaifinsa Alhaji Muhammad Gamawa ya nema wa ɗansa auren su Sumayya Muktar Azare a yayin da babban amini na abu muntaz shi kuma ya karba wa diyar tasa auren ban sanarwa kowa ba domin ina gudun kar abin da ya faru ya sake faruwa wato wani ya sake zagayewa ya je ya zuga saurayin har ya ce ya fasa abin da ya faru da sumayya ina so kowa ya sani muƙaddari ne daga Allah wanda babu wanda ya isa ya guje wa ƙaddararsa walau mai kyau ko mara kyau na san ni kaina na so in dan kauce hanya ta hanyar tsananta mata da nayi amma daga baya sai na yi wa kaina karatun ta nutsu sannan na tuna cewa fa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah yana son mutane sai ya jarabta su wanda ya yarda sai ya sami yarda wanda ya yi fushi kuma sai ya gama da fushi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce manya-manyan sakamako yana tare da manya-manyan bala'i idan Allah yana nufin bawansa da alkhairi sai ya gaggauto masa da tsanani a duniya kun babu wata masifa da za ta shafi mumini ko mumina tun daga taka ƙaya ko fiye da haka face sai Allah ya ɗaukaka musu daraja ko kuma ya kankare musu zunubi Allah yana jarabta wasu domin ya yafe musu zunubi domin ya ɗaukaka musu daraja kuma domin ya yi musu jan kunne kan wani abu da suka yi na kuskure haka zalika domin ya jarraba imaninsu da kaddara kun ga kenan a nan muna iya cewa kowa da irin tasa jarrabawar da kuma kaddarar don haka daga rana irin ta yau ba na son kowa ya sake ciwo ya fuska kowa ya je ya ji da nashi a jikinsa har gobe sumayya yarinya ce mai hankali da kuma kokarin kiyaye wasu dokokin mahaliccinta don kawai a karon farko na rayuwarta ta aikata ba daidai ba bai kamata a ce duk mun juya mata baya ba sumayya allah ya yi wa rayuwarki albarka Allah kuma ya baku zaman lafiya sai dai na manta ban tambaye ki ba ko kina ra'ayin wannan auren da muka daura miki ba tare da mun ji ta bakin ki ba mai sauraro bari mu dakata anan sai ka biyo mu a shiri na gaba